gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. shugabancin kasar nan na jam'iyyar NNPP Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya kalubalanci takwaransa na PDP a tiku Abubakar wazirin Adamawa yayin muhawara. Cewar idan har da gaske a tikun yake yi a batun kishin ilimi to ya rage yawan kuɗin da ake cajin al'umma a kowane zango a jami'arsa. ashuwa Jubola Ahmed Tinubu jagaban na APC da ke yi mata takarar shugabancin kasa a babban zaɓe na 2023 ya ce hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ba ta shirya aikewa da sakamakon zaɓe ta na'urar kwamfuta ba ballantana hankalinsu ya kwanta da tsarin jam'iyyar apc a jihar kano ta shirya tattaro matasa magoya baya kuma 'yan dangwale miliyan guda daga ƙananan hukumomi 44 domin kaucewa sha da ƙyar ta hanyar dakile yunkurin sake haifar da inconclusive a babban zaɓe mai zuwa irin yadda aka gani a baya duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq ɗan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi zantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. A ƙarshen makon jiya ne kafar talabijin ta Arise TV ta shirya muhawara ko tattaunawar masu ruwa da tsaki da kuma 'yan takarar shugabancin ƙasar nan na manyan jam'iyyu da suka haɗa da na PDP a Atiku Abubakar wazirin Adamawa da na yan npp sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma na Labour Party Peter Obi wanda aka ce na APC Bola Ahmed Tinubu bai samu halarta ba sakamakon bulaguro da ya yi zuwa birnin London na Birtaniya. Muhawarar dai ta ɗauki hankali sakamakon irin muhimman batutuwan da ta mayar da hankali a kansu, ilimi da kiwon lafiya da talauci da kuma gina ɗan adam. Waɗannan mahankalta sun ce su ne ginshiƙai na ci gaban kowace irin al'umma, don haka idan sun gyaru dukkanin al'umma ta gyaru a fuskar mulki, idan kuma sun taɓarɓare to al'umma ta faɗa wani mawuyacin hali. Kusan kowanne cikin waɗancan 'yan takara uku da suka fafata da juna ya fayyace ƙudurinsa da kuma irin abin da zai yi akan waɗancan muhimman batutuwa idan ya samu dama. To amma bangare mafi jan hankali shine batun talauci da kuma gina ɗan adam wanda sanata kwankwaso ya ce tabbas idan har ya samu dama zai tabbatar an bawa ƙananan hukumomi 'yancin zuwan kuɗaɗen su kai tsaye daga akushin tarayya. Shi kuwa wazirin Adamawa ya ce duk ƙoƙarin da za a yi kan batun rage talauci muddin talakawan ƙasa ba su mika ikon ragamar amanar su ga jam'iyyar PDP da ta yi rawar gani wajen bunƙasa tattalin arziki a zamanin da tana mulki ba to fa za a ci gaba da da kwalo ne tarihi ya ci gaba da maimaita kansa ma'ana sai abin da zai karu maimakon raguwa amma idan aka dawo da aikin ga waɗanda suka iya to lallai ƙoƙarin zai ruɓanya na baya. Sai dai kuma abokanan muhawarar tasa musamman sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP yana mai ra'ayin cewa shekaru goma sha shida na PDP su ne ɗan bana lalacewar ƙasar. Yanzu aka yi rashin sa'a APC ta zo tafi mai kora shafawa musamman batun ilimi yana neman ya fi ƙarfin talaka kuma a cewarsa PDP babu abin da za ta iya yi idan ta samu damar illa ma ƙarawa da ban maku ba. Domin buga misali na abin da ka iya faruwa a gaba idan PDP ta samu mulki, Kwankwaso ya bayar da misali da jami'ar da Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya kafa, inda ya kalubalance shi cewa idan har da gaske yana kishin ilimin, to ya kyautu ya rage yawan kuɗin makarantar da mutanen ƙasa ke biya a jami'ar tasa. Duk da Kwankwason ya jinjina wa ƙoƙarin Atikun wajen samar da wannan jami'a cewa abu ne mai kyawu, amma fa zai taimaki ilimin Najeriya ne kurum idan ya rage yawan kuɗin makarantar da jama'a ke biya. nan ne Atiku Abubakar ya shigo cikin zancen yana mai cewa kwankwason ya sauka daga layin da ake magana a kansa, sannan kuma ya kalubalanci bayaninsa na cewa shekaru goma sha shida da suka yi suna mulki ba su ka abin arziki ba, inda Atiku ya jaddada cewa jam'iyyarsa ce ta asasa gyare-gyare da suka inganta ilimi da tattalin arziki a faɗin ƙasa baki ɗaya. Babban abin da ya fi zama kalubale bayan kammala wannan muhawara dai shine ga jam'iyyar APC mai mulki, wadda aka kasa ganin nata ɗan takarar a wajen wannan tattaunawa. ko da yake kamar yadda kuka ji jagaban ya yi gaba yana birnin london na birtaniya a wani bulaguro shi da kusoshin kwamitin yakin neman zabensa domin gabatar da mukala a babban taron nan da ake yi da nufin duba manufofin ƙasa da ƙasa da batun tsaro da tattalin arziki tunubu dai an gan shi a hoto shi da wasu kusoshi irin su shugaban majalisar wakilai ta tarayyar najeriya femi bajabiya mila da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i da gwamnan jigawa muhammad badar abubakar da kuma gwamnan kano abdullahi Abdullahi Umar Ganduje wanda aka ganshi a hoton bidiyo suna gaisawa cikin annashuwa da Jafar Jafar sai ko tsohon gwamnan Ekiti Kayode Fayemi da sauran kusoshin jam'iyya da mulki a gwamnatin Najeriya. Wasu daga cikin mutanen ƙasa dai suna ganin cewa shirin da APC ke yi bai kai a fara gaskata mata labarin nasara ba, la'akari da yadda ɗan takararta da wasu ƙusoshin jam'iyyar suke yin sanyi sanyi da lamarin yakin neman zaɓe, a yayin da wasu kuma suke cewa shiri ne kurum irin na yakin sunkuru, kuma su kansu masu hamayya zai yi wahala su kai labari idan har ba su haɗa ƙarfinsu waje guda ba. Sai dai kuma kuma me za a yi kuma kuma me ke ciki akwai shi ɗan takarar jam'iyyar ta APC Tinubu a wajen wancan taro na Birtaniya. ya ce hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta gamsar da su tare da ba su tabbaci ba akan cewa aika sakamakon zaɓe ta na'ura zai yiwu ba tare da wani cikas ba a cewar ashiwaju hukumar ma ba ta shirya ba akan wannan aiki domin ba ta kawo hujjoji da za su tabbatar da cewa yadda tsarin zai tafi abin dogaro ne ga demokradiyyar mu ba jagaban da yi duk da kasancewarsa wanda ya taya hukumar zaɓe murna a 'yan kwanakin nan bisa gudanar da ingantaccen zaɓe a jihar Ikiti ya fayyace ƙarara tsoron da suke yake da shi a kan tsarin yadda za a kaɗa ƙuri'a, tattara ta da kuma alkinta sakamakon zaben tare da aikawa da shi ta na'ura duka ƙarƙashin hurumin dimokuraɗiyya a zaben 2023. Yana mai cewa har yanzu muna masu yanke ƙauna da wannan tsari kuma ba mu da gamsuwa. sai dai idan ba a manta ba shugaban hukumar ta inec farfesa mahmudu yakubu ya faɗa yana nanatawa cewar tsarin aiki da na'ura wajen tantance masu zaɓe da kuma aika sakamakon zaben ta na'ura duka ba gudu ba ja da baya don haka abin jira a gani shine yadda za ta kaya na hakan dai tuni wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar apc mai mulki suka fara yi mata aiki da kyakkyawan zaton za su kai labari dalilin samun ƙuri'un 'yan dangwale a wacce shekara da ake wa tanadi ko a baya bayan nan an jiyo shugaban kwamitin yakin neman zaben gawo na garo a jihar Kano kamaran Muhammad Garba kwamishinan yada labarai yana fayyace cewa za su haɗo kan magoya baya miliyan guda daga ƙananan hukumomi 44 domin daƙile matsalolin da za su janyo tarihi ya maimaita kansa a yi inconclusive. Kafin hakan ma dai akwai tattakin magoya baya miliyan guda da shi ma aka yi ƙarƙashin jagorancin Honorable Baffa Babaɗa a Gundi wanda shine shugaban kwamitin da ke kula da ƙungiyoyin Arewa maso yamma na yaƙin neman zaben Tinubu hạ kuma wannan tattaki ya janyo kace na ce tsakaninsa da jam'iyyun hamayya ko a baya bayan nan ma akwai masu cewa gwamnatin TAPC da kanta take janyo wa kanta da kanta faduwa la'akari da dokar yan adada ta sahu da ta sanya kuma ta janye daga baya sai dai kuma hadiman gwamnatin Kano irin su SA a Yelo mai TV suna ganin cewa kwarewa gwamnatin baya daga wasu jami'anta shi ya bawa yan hamayyar satar amsa kuma daman sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga amma duk da haka sara da sassaka ba zai hana gamji to tsaro Dukkanin wanda ke cikin gwamnati da wanda ke wajen gwamnati ya kamata masu cewa jam'iyyar APC za ta fara zaɓe su gane cewar suna tabbar babban kuskure domin cin zaɓe da faɗuwa zaɓe na Allah ne. Zuwa yanzu dole na biƙa godiya ta musamman ga matuƙa babban Arewa Sahu domin yau sun fahimci kyakkyawar manufar da gwamnatin jihar Kano ta fito da ita wanda yanzu ma sun yi maci za su yi gangamin taro na batun dubu ɗari biyar sun da goyon bayan su ga Dr. Nasiru Sau Gawuna da Matala Sinagaro da Bola Tinubu da Shatima da Jami'ar APC wanda hakan ya tabbatar da cewar Allah ya wanke da tabbada gundi iska kyawun niyyarsa ta ba da babba gudunmawa wajen tabbatar da cigaban jihar Kano. SA Ado Yalo mai TV kenan hadimin gwamnatin jihar Kano a kafafen yada labarai. Jam'iyyar APC ɗin dai duk da kalubale da ake hango mata na cewar ta yi wa mutanen ƙasa laifi a fannoni da dama. An samu wasu daga cikin malamai na ɗariƙu daban-daban da suke yin addu'a ga rukunin 'yan siyasa ciki kuwa har da ɗan takarar APC Tinubu wanda a wajen alaran ma Sudais Burji masu huɗu ba da ɗaukar ɓangare wajen tallata APC to lallai su sani cewa sun ɗauko tallantarmi. muna sanar da alkali abdulkadir usman malam maduri cewa a daidai lokacin da ake karkashe mutane a sakkwata ake kone su a lokacin shugaban wannan mulkin ya tafi gaisuwar wani na daba ana karkashe mutane a katsina ya tafi kaddamar da littafin wani akwai abin mamaki ka zo ka hau mumbarin sunna kana kira ga a zaɓi wani ɗan takara da ke wannan jam'iyyar wannan ya ci karo da ka'idar da'awa ahalus sunnan najeriya da na jihar jigawa ba za mu zaɓi tunubu ba da izinin Allah. Da yawunsu kake yin magana? Ina magana ne da yawun kaina a matsayina na sakataren kwamitin wa'azi da aka gabatar a garin Firji muna kira ga shugaban Izala na jihar Jigawa irin waɗannan malamai a daina ɗora su akan mumbari saboda duk wasu jigajigai na dalilan nasarar Buhari mu ne dalili amma kuma mu aka fi cutarwa don babu abin da aka wa sunna ko a halin sunna a Najeriya saboda haka ba za mu ƙara zaɓar su. Honorable Al-Sudais Burji kenan daga jihar Jigawa. ko da laifi ga apc ko babu pdp ma da mabiyanta sun ce ba a zaune suke ba domin a jigawan kungiyar nan ta gobe ta allah ce tarakin dutse tana shiga lungu da saƙo tare da karɓar dubunan 'ya'yan sauran jam'iyyu da suke sauya sheka zuwa pdp shugaban kungiyar adamu inda laki harba sabuwa lokacin da suka shiga harba sabuwa da tsohuwa shi da shugabancin jam'iyyar ta pdp mun ji yana kira ga jama'ar jigawa da su tabbatar sun zaɓi jam'iyyar pdp a babban zaɓe da ke tafi misali akali da cancantar 'yan takarar tsayar. Idan Allah ya kai lokacin zaɓe a zaɓi shugaban ƙasa da ta Atiku Abubakar. ta sa. Ku fito ku kafa ku tsare a zaɓi Dr. Almusa Fasir da To a zaɓi santarar a zaɓi zanna a matsayin sanata na filawa ta tsakiya ranar zaɓe na gaba kan ku ƙasawa za a yi. Cawun da miga a yi jarma. Za a zaɓi dukkanin 'yan majalisunmu. ɗaya har Allah ya babu sa'a ni zan tafi da yardar Allah zan ci akwati Adamu harbo sabuwa kenan shugaban kungiyar gobe ta Allah ce santarakin dutse a jam'iyyar PDP Jigawa. Duka dai daga Jigawan mun ji shugaban APC Sak Mustapha Ili Kazauri yana mai yin warwara akan matsayin kalaman Ibrahim Saminu game da walin Kazauri cewar mai bunu a gindufa baya kai gudunmuwar kashe gobara. maganar Ibrahim Saminu tsohon gonan jihar Jigawa ya tara yara 'yan gudun nika yake musu bayani akan Babangida Usaini Walin Kazaure. Kada imanta mace ce ma ta kada shi ta sa mai ankwa ya wuce aka kai shi gidan firzin ya rika kuka da idanunsa. Zargi ake yi ba a tabbatar da cewa an yi abin na ba a hukumance an bayyana an tabbatar cewa an kama shi da wannan laifin. Yo ai karki manta shi wannan wanda ko gaban mai unguwa bai taba zuwa ba amma shi gahi an kama shi da ankwa. Dan haka mu tsarin mu na APC akwai girmamawa kin ga a cikin maganar da ya faɗi akwai bata manya da mu kuma a tsarin mu babu higa hurumin iyali. mu ba jahilai bane akan dukkan lamari don haka mu mun gode wa Allah da Allah ya ba mu baban gida Usaina akan dukkan lamarin mustafa Ili Kazauri kenan shugaban kungiyar APC SAC na jihar Jigawa idan muka dawo jihar Kano duka dai cikin jam'iyyar ta APC za mu ɗauki kalaman Honorable awwal Yahaya Dorayi wanda ke tallata hajar gawuna garo ga Kanawa cewar in dai cancanta za a bi to sune zuma farar saka sai nasiru yusuf gawuna shine cancanta dan takarar gwamna duk inda zai je campaign ya gabatar da takararsa ba inda ka ji ya soki wani ko ya shigo da san zuciya magana yake ce in Allah ya ba su Allah ya riko da hannunsu ni tun da nake jin wayannan yan takarkarun gwamna a jam'iyyu ba wanda nake jin yana yin magana ta adalci magana ta sanin ya kamata da cancanta irinsa ya za ku da sauran jam'iyyu da suke ta fitowa sababbi da kuma sababin yan takarkari wanda ake jin amansa a sauran jam'iyyu na wayannan duk yan takarar gangan ki rabu da su ko mutum ne ya fito dan ya suna burinsa ya suna a ce ya takarar gwamna a jihar Kano to a cikin masu yan jam'iyyar da suka fito takara akwai wanda ko ni na tsaya ni wani rabul awal ya dore sai na kada shi ita na suri su ga wani ayi musu tsara ba su ansu bane na haka muke kira da mata da maza yara da manya kowa ya zo ya zabi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna insha shi ne mafita kawai Honorable Awwal Yahaya Dorayi na wannan lafazi ne a gabar da shi ma shugaban matasa na jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar Rano wato Isiyaku Muhammad DC ke cewa su fa a yankin masarautar Rano sun ci gashin gwamnatin Gandujiya babu hayaƙi don haka idan lokacin zaɓe ya zo dole sarama wa kura aniyarta. a yanzu muna da titina sama da guda goma sha shida da aka yi karamar hukumar rano laina ce kai kace muna Habuja karamar hukumar rano mun fi asibitin mala aminu kano kayan aiki to ta yaya za a yi mu zo mu rahin halacci ko ba mu taba ganin gawuna ba duk abin da mai girma gwamna ya kama mana mun zaɓi gawuna da murtala silan murtalan talaka murtalan matasa a rana dai in dai mutum dan aiki kake magana dan siyasa dan al'umma to a ranar mu gawuna za mu zaɓa da murtala silan sai akwai waɗanda su suke ganin kamar ba a yi musu abin da ya kamata su dangwala kuri'a a ba wani a rana ya zo ya gaya mana mu muna da abin abun faɗa kuma na gaya maka abun faɗar mu guda biyar fa abun tarihin ranar yau shekarar mu ɗari biyu da wani abu bamu taɓa samun gwamnan da mana aiki fiye da Umar Gandoja. To amma 'yan takarar da suke cikin jam'iyyar NNPP da Jarhula anya za ku iya karawa da su akai labari. Mai girma gwamna shi kadai in ya zo ba wa mutanen mu gaskiya su za mu zaɓa sai abin da gwamna ya ce da mu. Matashi Isiyaku Muhammad DC kenan shugaban matasa na jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar Rano. A yayin da anan ake yaba wa gwamnatin Gandujiya da kyakkyawan zaton yin ramakon biki, su kuwa masu hamayyar cikin gida irin su Musa Zankan Zaitawa sun leko ne suna kokawa dangane da yadda ake ɗaukar matakan kasar ilimi da makarantun jihar nan. Har ma yake yin kira ga majalisar dokoki cewa lallai ta ɗauki matakin da ya dace domin yi wa tafkar hanci. Idan kuma ba haka ba, Sha'aban Ibrahim Sharaɗa yana nan zuwa. ya kamata majalisar jihar kano ku gayyaci wannan md na kanubda ya zo ya bayani irin yayyanka makarantu da yake population yana ƙara ƙaruwa amma maimakon a ƙara daɗa gurare sai ya kasance cewa sai a zo a ringa yayyanka gurare gurin da malamin makaranta wani ma a ƙarƙashin bene yake zama wani ma babu ofis din da zai zauna ɗalibai waɗansu ma a ƙasa suke zama waɗansu ma ka je ka tarar da makarantar tasu ma babu rifi kai kuma ƴaƴanka suna can ka killace su a wani gurare inda yake mai tsada 'ya'yan talakawa su za a ce za a zo a mayar saniyar waye da kuma dama ce ta yara makarantun da kuɗaɗen da ake ganin kamar ana karɓa daga waɗannan filaye to gashi nan baba ganduje da kansa mu a matsayin mu na yan jam'iyya ya tara mu ya ce wannan free education ilimi kyauta dole wajibi kaga wannan abun ya shigo da shubaha gyara da rike makarantar ta bangaren gyara gyare-gyaren abubuwan da suka lalace duk ya haɗa daga ciki wannan sannan kuma gashi can asibitin nasarawa gashi ma ana zargin an gutsarwa wata ƴar gwamna ana tunanin cewa wai ta ci lalai to malam sha'abu ibrahim sharɗafa yana kan hanya zai zo ya zama gwamna duk irin waɗannan sayi'a da aka je aka da wata kuskunda sai mun bi mun warware mun hallale al'umma ce mu a gaban mu Musa Zankan Zaitawa ɗan jam'iyyar APC a Kano. To amma duk da wannan suka da hamayyar cikin gida hakan bai hana jam'iyyar samun ƙarin tagomashin magoya baya a wasu ƙananan hukumomin jihar ba. Daga yankin madubi mun ji cincirin da mutanen da suka sauya sheka suka dawo APC ƙarƙashin jagorancin Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso har ma cikin su muka ji Umar Jihadi laƙabin kwamanda na bayyana yadda za su yi aiki tukuru domin samun nasarar jam'iyyar APC. Mun dawo yaƙi ba faɗa ba akwai salon yaƙin da muke yi yadda muka wancan kada ci za mu yi wannan shekara kuma in Allah ya yadda za mu ci zaɓe ba gudu ba ja da baya sannan a sanarwa da mutanen Maryobi Alhaji Umar Jihadi Kwamanna na dawo tafiyar na. na dawo tafiyar na. daga sama har ƙasa ka tsaya ka bi gidanka ya fi ma ka haura katanga ka tafi gidan wani wannan shine tafiyar da muka to zami tsakani da Allah ba gudu ba ja da baya Allah ka ba mu sa'a Ba wai ga Umar Jihadi kaɗai ba, shi ma Sama'ila kwarin damawa yana da makamancin wannan tsokaci, inda yake ganin cewa Musa Ilyasu nagartaccen jagora ne, wadda ƙarƙashin kulawarsa dole a riƙa jin ƙamshin nasara. wannan rana ta wannan guri saboda haka muna ganin cewar duk daga lokacin da aka ce Musa ya zo gurin nan eh mun nuna masa cewar mu yan kanwa ne kuma muna son sa duk wata gudunmawa da ake ba a lokacin gama kan gudunar da cikin na daya dama wasu dalilai ne isa za mu kauce to kuma kaucewar mun ga cewa gyaran ya fi ina shugaban jam'iyya abin take ya ce na ji abin da ya ce kuma mun yau tafiya na fatan alkhairi za mu yi taron mu na nan na mazaɓar kanwa kuma za mu nuna Musa cewa lalle muna yin sa Matashi Sama'ila Muhammad kwarin damawa a yankin Kura Madobi da garin Malam. Haka ma lamarin yake a yankin Tufa Rimin Gado da Dawakin Tufa, inda ɗan takarar Majalisar Tarayya na APC Honorable Abba Abdullahi Umar Ganduje ya fara ran gadin ganawa da al'ummar yankinsa, inda yake jan hankalin mutanen mazaɓin duka da butu-butu da marki kan cewa lokaci ya yi na yin aiki a ƙasa da kuma wayar da kan waɗanda ba su gane ba. mu ci gaba da aiki a ƙasa wanda ba su yi fahimta ba mu fahimtar da su wanda ba sa zaɓe mu jawo su daga wannan shekarar su fara yin zaɓe mazan mu matan mu kan mu rena kowa wanda aka bata wa mu je mu ba su hakuri mu jawo su insha Allah wannan tsarin kun ga daga yau aka fara za mu na zama da ku kuma za mu na raba abubuwan nan to wanda suka zo jiya mun ba su dubu ɗari shida dubu ɗari shida dubu ɗari shida akan su je su gyara gyaran bohol da sauransu duk da ban ji wannan matsalolin naku ba duka mazaɓun nan uku na ba dukan ku dubu ɗari shida dubu ɗari shida dubu ɗari shida kai sai a je a duba kananan matsaloli sai a fara gyara su masu bukatar bohol da Allah su masu fada ba gyaran bohol ba kuɗi da na bada na gyara ne amma wanda ake da sabon bohol da ake bukata sai ku zauna ku zaba cikin junanku kowace mazaba na bata guda uku guda uku guda uku sabon bohol Honorable Abba Abdullahi Umar Ganduje kenan ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar APC a ƙananan hukumomin tufa rimin gada da dawakin tufa. A yayin da masu nema ke yaɗa manufa su kuwa waɗanda suke kai yabo suke sha da godiya daga magoya bayan su. Inda muka ji Rabi'u Rabeta Nagar na yabawa da wakilcin Honorable Mustapha Bala Baladawaki cewar jama'a suna cin ribar wannan wakilci da ake musu. dan majalisar tarayya ita ta yi saboda kai ka bukata ta biya ko yaya a kware ku alhamdulillah daman na ce inda an taimaka mana an biya mun bukata ta to kwalliya ta biya kudin sabulu kuma zan zo in yi godiya in yaba ko da mutanen da suka zabe shi bayan kai baya musu abin da ya kamata kai inda ita ka bukata ta biya ita ta yi ai mai gidan ruwa ai auduga ne su kowa ya samu yan kumbo tsama murna suke yi ba ma yan dawakin kudu da wara ba saboda abubuwan da yake na alkhairi a yanzu haka in kika je tsakanin dawakin kudu da warawa da kumbodo ko da motar kika je kin yi santi saboda haka ni ina godiya na gode gode Allah saka da alkhairi kuma Allah ya bashi babbar kujera fiye da wacce yake akai a yanzu sakona na karshe shine akwai abokananmu yan siyasa waɗanda su ma layi bai zo kansu ba su yi hakuri layi yana nan kansu saboda shi mutum ne wanda yake in yi ma alkawari zai cika kai ka ga zahiri kenan a ni na ga zahiri tunda yanzu haka na gani a yanzu haka in na nuna miki mashin din da ya bani ke kankin kanki yake mun farin ciki da murna Matashi Rabi'u Rabeta nagarar ɗan siyasa a yankin dawakin kudu da warawa. Su kuwa mutanen ƙaramar hukumar Dala leƙowa suka yi domin gaya wa duniya cewar muddin fa ba a jibanci lamuransu ba to a wannan shekarar zaɓe babu wanda za su bawa ƙuri'arsu kamar yadda Salisu Ayuba Gobarawa ke shaida wa duniya. Tun daga 99 zuwa kawowa yanzu adala ta arewa sai dai mu kirga asara musamman ma yan goburawa. Yan goburawa yanzu ka duba wannan titi da aka yi mana na kwana taya an fara yin titin an ɗauke kayan aikin gaba ɗaya yanzu yana ta kashe mana al'umma kuma ba mu da makarantu a gobara wallahi ba za mu zaɓi kowa ba idan mutum ba a zo an yi mana makarantu ba ba a yi mana asibitoci ba daga yin magana ta a rediyo kwanan baya wani ya fara zuwa ya zo din titin falwaya ya fara yin aiki na kwata to ba aikin kwata muke so ba ka zo ka yi mana wannan titi wanda ya taso daga shinge ya kama ya wuce ta yan ganda daga yan ganda ya tafi can gidan malam sani mai ishirina daga nan hatir ba har dabai nan babban aiki ne kuna cewa sai an yi muku za ku yi zabe baka ganin lokacin ya kure yanzu ba lalle ku samu wannan dama ba idan ba a yi mana aiki ba ranar zabe za mu danna zamiya sai dai ka ji mutum tum ya fara faɗa a ƙasa babu nauyi ka zo gobura ka gaya mana ga abin da za ka yi mana ko kuma ka fara tun daga yanzu shine muka yadda ma za ka yi muna da manya manyan lauyoyi wanda suka san abin da suke za su rubutu da lauyoyinka sai ka yi mana aiki in ba ka yi mana aiki ba ka zaɓe ka sai mu danna ka a kotu a zo a yi mana asibitoci yaran mu sai dai su tafi gwale karatu a ƙasa suke tafiya ko kuma 'yan kurkura su dinga ɗiban su kamar 'yan cirani. Matashi Salisu Ayuba Gobarawa shugaban kungiyar cigaban Gobarawa Association Da wannan kuma sai mu leƙa cikin jam'iyyar NNPP a yankin Tarauni, inda za mu ci gaba da jin masu godiya ga ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar Honorable Muktari Yarima, wanda ya ɗauki nauyin basu magani da duba lafiya kyauta. ta ake bada wannan magani ana yi wa mutum gwaji za a je matsaltsalin ka da shi za a baka magani daidai da matsalar ka a nan na karɓe su abin da ya mana Allah ubangiji ya mai masa da alkhairin sa kuma Allah ya sa ya samu wannan abin da yake nema kuma sannan ya samu Allah ubangiji ya bashi karfin gwiwar da zai ci gaba da abin da yake yi Allah kuma ya sa ya dore ina kira da mutanen yan uwan mu da gaskiya in aka tashi za su zaɓe su duba su zabi cancanta gaskiya saboda ni na kaina ulsa ta take mugun damu na sosai na san sai maganin to amma na zo nan kuma Allah ubangiji ya sa na dace na samu abubuwan da nake bukata rage min wasu abubuwa kuma sannan har da ɗana shi ma na karɓan masa gashi shi ma na mura da tari Malam Hassan Abdulkarim kenan a yankin taroni lokacin duba lafiya da Muktar Umar Yarima ya ɗauki nauyi duka dai a NNPP din a siyasar gidan waraka a yankin Kano ta Kudu. A ƙarshen makon jiya ne 'ya'yan jam'iyyar suka gudanar da gangamin tattakin gaisawa da magoya baya inda muka ji mataimakin shugaban matasa na jam'iyyar ta NNPP Ibrahim Ma'aji Samaila na bayyana nasarar da suka fara samu daga fara wannan tattaki a garin na Samaila. Ba abin da za mu ce sai dai mu yi Allah godiya domin wannan tattaki ya nuna a karamar hukumar Samaila. kai kanka ga tun daga sanda a maka shigo dan mu na sanata kuma jagoran mu na Kano ta Kudu ya zo karamar hukumar Sumaila maka tako a kafa sama da awa biyu muna tattaki muka zo wannan wuri da babu wani abu da dan siyasa yake nema da ya ga wannan abin ya faru da shi yadda jama'a suka fito mata da maza yara da manya manya da kanana da tsofaffi muka zo aka taru har aka zo wannan gaba inda aka adiresin mutane ba abin da zamu cewa Allah a wannan tafiya mu ta NNPP karkashin jagorancin sanata Rabiu Musa Kwankwaso sai dai mu ce Allah mun gode ma kuma Allah ka ƙara dafa mana a cikin wannan tafiya tamu Ibrahim Ma'aji Sumaila kenan mataimakin shugaban matasa na jam'iyyar NPP kuma shi ma jagoran jam'iyyar a yankin Kano ta Kudu kuma ɗan takarar sanatan Kano ta Kudu a jam'iyyar Honorable Kawu Sumaila ya fayyace makasudin yin wannan tattaki. Wannan jam'iyya tamu ta NNPP ita ce abin da Bature yake cewa Party of Tomorrow. wannan jam'iyya mu jam'iyya ce da take hangen gobe goben nan kuma amfani muke yi da jiya da halin da muke ciki yau mutuna jiya yau ni aiki don goben mu ta yi kyau mu ba jam'iyya ce wacce ta sato kuɗin mutane a raba su mutane kowa ya ɗiba gafiya tsira da na bakin ki ba za mu tabbatar da cewa kano ta kwankwasa ce kano ta abba kano ta gudu kuma Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR kenan ɗan takarar sanatan Kano ta kudu a jam'iyyar NNPP. Da yake muna yankin Sumailan ba za mu fice ba sai mun ɗauki kalaman Honorable Suyudi Nasiru Ziyara wato ɗan takarar majalisar jiha na jam'iyyar SDP a wannan yanki inda a wannan karo muka jiyo shi a mazaɓar Rumo yana ƙaddamar da aikin hanyar kwalta. Sunan Allah mai rahama mai jin kai nake kaddamar da ginin kwalta tun daga tsamiya mai tifa sai ta shiga har rubo ta ninka ta tafi har gisai. Gaskiya Saboda mun daɗe muna zaɓe a ƙaramar hukumar Sumaila idan ku zaɓi jam'iyyar SDP mai alamar farin To zan gayyato ɗan takarar gwamna Bala Muhammad Gwagwarwa so ya buɗe wannan hanya. Bala Muhammad Gwagwarwa shine ɗan takarar gwamna wanda ya fi kowa cancanta. jihar Kano ya zama gwamna. Domin shi ya gyara Nasarawa local gamman lokacin yana yaman a jam'iyyar SDP. Muna gani na kira ga wannan mazaɓa ta rumo kuma Sumaila. Zo a zaɓi jam'iyyar SDP mai alamar fari. Honorable Siyudi Nasiru ziyara kenan dan takarar majalisar jiha na jam'iyyar SDP a karamar hukumar Sumaila. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman Abdullahi Lawal Alhaji, Zulaihad Yusuf Aji da Umma Suleiman, Ibrahim Ishak dan uwa Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.